بسم الله الرحمن الرحيم الإسلام الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس الناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله وهو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تعويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسعة العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خاسئة البصير الذي يبصر جبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالراجه من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الجائي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا همات الإسلام وحراس العقيدة أحييكم بتهية الإسلامية الكريمة الفضيلة تحية min indillahi mubarakatan مباركة assalamu alaikum wa ورحمة الله وبركاته ina mai falawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a cikin wannan gari na Bauchi fadar jihar Bauchi a wannan ƙasa mu ta Najeriya ba dan komai ba sai saboda gabatar da wa'azin musulunci zuwa na na samu wani matashin malami yana wa'azi yana faɗin kalmomi na ilimi yana karantar da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Kina mai gabatar da addu'a da shi da waɗanda suka gabace shi idan akwai waɗanda suka gabace shi Allah ya taka musu da alkhairi mu kuma Allah ya ba mu wato ikon aiki da abin da suka karantar da mu yawwa ba zai yi mu tsaya a taro gagarumin taro irin wannan ba ba tare da mun gabatar da addu'a ba Allah ya gafarta wa marigayi Sheikh Ja'far Mahmud Adam ba za mu iya taro irin wannan a kuma cikin garin Bauchi ba mu tuna da wannan bawan Allah mu masa addu'a ba yau shekara guda cif cif da ainihin wato rasuwarsa kamar yadda yanzu Malam Hamza yake sanar da ni Allah ka ji kansa ka gafarta masa da sauran manyan mu da suka ƙara rayuwarsu suna karantar da sunna irin su Sheikh Ibrahim Bawo mai shinkafa Jos irin su Sheikh Hudu Tikaji Zaria da sauran manyan malamai da kuma babanmu kakanmu Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahimahullah Allah ka ji kansu ka gafarta musu sun mutu amma kamar ba su mutu ba Sheikh Abubakar Mahmud Gumi shekaru da yawa Allah ya karɓi rayuwarsa amma kamar yana da rai ji inda ka zagaya sautinsa za ka ji da muryarsa yana isar da sakon Allah Sheikh Ja'far Mahmud Adam tun da ya zo duniya har ya bar duniya ba a taɓa samun watan azumi da jama'a suka saurari karatunsa ba kamar wannan ramadan da ya gabata a kano kawai ana sa tafsirinsa a gidan rediyo kusan sau tara a kowace rana Allah sarki ga wani kuma shi da ran shi amma kamar ya mutu ba a jin motsinsa shiru kamar mushriki ya ci shiruwa ya sha ruwa a saurara a saurara darasinmu na yau yana da take mafiya yawa darussa da muke gabatarwa masu kasar ne suke sa masa suna amma darasinmu na yau sunansa an fake da guzuma an harbi karsara. Allah ya sa mu dace ana rama fara mana da wata a Qur'ani mai girma Allah ya ce balla qazifu bil haqqi ala al batil بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ذاهق ولكم الويل مما تصفون وتكسونا لكم جيد لمرين يكي Allah madaukin sarki ya ce wato bal na qazifu bil haqqi ala al Allah ya ce mu ne muke daukan gaskiya sai mu jefi ƙarya da ita gaciya idan ta yi tuma sai ta jira kan ƙarya fayyadi maguhu sai ta yi dugu-dugu da ita za huwa zahir daga nan sai ka nemi ƙarya ka rasa inda take ta ci kawo rigar ta iska duk da ƙarya ta kumbura kada ka ba ku tsoro ku ci gaba da karantar da addini a kwana a tashi abin zai zama labari a cikin suratul al'am sai Allah ya ce wa kazalika nufassilul ayati wa litattabina sabila wa kazalika nufassilul ayati wa litattabina sabilul mujrimin Allah ya ce wa kazalika kamar haka ne nufassilul ayati muke yin dalla dalla da ayoyi muke yin filla filla da ayoyi muke bayyana ayoyi gwari gwari inji Allah madaukin sarki saboda ne Allah ya ce wali bina sabilul mujrimi domin hanyar masu laifi criminal ta fito karara kowa ya ganta wato in Allah ya yarda yau sai ta fito karara kowa ya ganta kafin na iso akwai wata tocila mai batir takwas da na zo da ita za mu haska <laughs> wato bid'a ta maulidi wato an fake da wata riga ne wajen yin ta ita ce rigar san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato kaunar annabi ita ce guzumar da aka fake da ita amma da yardar Allah za mu gane wace karsana ake targeting yayin da aka fake da wannan guzuma wace aka fake da ita amma kamin na wuce gaba ‘yan maulidi sukan ɗanyi kame-kamen dalilai malamin da ya gabata na ji ya fara kaɗewa wasu daga cikin dalilan kura to akwai bukatar mu dan kara kade musu kura kamin mu wuce zuwa mataki na gaba wasu dalilan na kame kame ne ba na ilimi ba ne so su dalilan kame kame waɗanda ba na ilimi ba wato rashi a kansu kusan bata lokaci ne bari mu fara da dalilan da suke bayarwa wayanda a ƙur'ani aka kalato ko a hadisi aka kalato amma sai aka ainihin wato tankwara ayar ko aka bankara hadisin aka ba shi ma'ana irin wacce ba taɓa jin wani mutumin kirki a duniya ya ba da irin wannan ma'anar ba wato duk shekara sabuwar hujja ake kawowa idan aka gaba ta gamsar ba to maulidi in ya sake kusantowa kuma sai a sake lalubawa sai a sake lalubo wata to amma a ciki akwai tsofaffin hujjoji wa inda aka daɗe ana karanta su daga cikin wayannan hujjojin wato shine aya ta alqur'ani mai girma wacce yanzu ita ce ayar maulidi duk inda ka zagaya a Najeriya ƴan maulidi ita suke karantawa fassara kuma daga nan bauchi aka same ta daga nan nan aka shuka ta nan kazar daga nan ta tashi nan aka yi kwan nan aka kyankyashe sannan ƴaƴan kajin suka shiga cikin ƙasa sai zama yanzu da tijjanawa da kadirawa da yanki a duka ayar ke hujjar yanzu har fosta ake ta mutane guda biyu shi ɗayan an ce yayi kama da annabi ne shi kuma ɗayan an ce jikan annabi ne wani fa baki dan Najeriya wai wai yayi kama da manzo so <laughs> wace aya ce wace ake kafa hujja da ita shine aya ta suratul al'ani yanzu ita ce ayar yan maulidi shi inda je a Najeriya sai an karanta ta akwai bukatan yau mu gane mai ayar take nufi shi ne inda Allah madaukin sarki ya ce kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون آية سنة cikin surati Yunus abinda ayar take cewa kul ka faɗa musu ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bi fadlillahi da falalar Allah maɗaukakin sarki wa bi rahmatihi saboda kuma rahama da rahama ta Allah maɗaukakin sarki fa bi zalika falyafrahu saboda haka su yi farin ciki su yi alfahari huwa khairu shine yace alkhairi mimma yajma'un daga abin da suke karawa to anan ne tsoho sai ba ayar fasara ya yi fassara ta sai ce kul bi fadlillahi da falalar Allah yake to haihuwar annabi wato haihuwar annabi ranar sha biyu ga watan rabiul awwal kenan wa bi rahmatihi da rahmaka falizalika falyafrahu to saboda haka ku yi maulidi ku yi farin ciki kun gane fadlullahi haihuwar manzo falyafrahu ayi maulidi kun san wani abun ban mamaki a tarihin duniya tun daga aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a taɓa samun ko mutumin kirki ko mutumin banza wanda ya irin wannan fasara ba sai kirki ya fara ta fasara ana aka fara ta akwai bukatar mu san me wannan aya take nufi kalmar fadlullah ita ce wacce ya fassara ta da haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so Allah rama kai ne dan birni a Qur'ani bari mu fara duba kalmar kalmar fadlu mu ga wata ma'ana take bayarwa idan kana karanta alqur'ani mai girma zaka ga kalmar fadlu ta zo a ma'aunai na tasrifi da yawa wani wuri a Qur'ani mai girma sai kaga ta zo da sigar faddala كما يجعل الله يتي والله فضل بعضكم الله فضل بعضكم على بعض في الرزق to kuma cikin suratul nisa'i sai Allah madaukin sarki yace ar-rijalu qawwamuna ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd sannan wa bima min to tsallaka gaba la yastawil qa'iduna min almu'minina qa'iduna min almu'minina ghayru fi sabilillahi bi wa to ka iso فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم akwai على القاعدين درجة ka سورة لا kun ji kalmar ta zo da faddala faddala faddala faddala faddala to wani gurin kuma sai ta zo da wato faddalna Allah ya wala kadi faddalna ba'dhan nabiyina ala ba'd faddalna ba'dhan مبين على بعض وآتينا داود زبورا ورور سيتزود فضلناهم ألا ما دوتين سركيتي ولقد كرمنا بني آدم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم أه. ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من وخلقنا تفضيلا وروني سيتا فضلتكم يا بني إسرائيل اذكروا الله عليكم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أني فضلتكم على العالمين وروني سيتا فضلوا فما الذين فضلوا براد رزقهم إلى ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء ولولي سيتزود فضلا فضلا من الله فضلا من الله ونعمة أها والله عليم malamai sun ce kalmar fadlu a qur'ani mai girma ta zo har sau arba'in da shida a qur'ani mai girma sau arba'in da shida nan wani wurin sai ka ganta ta zo da rufuwa kamar yadda Allah ya ce zalikal fadlu zalika zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dhul fadlil azim a to dauko waccan da na ambata zalikal fadlu min Allah zalikal fadlu min Allah wa kafa billahi wa kafa billahi alim ولئن أتابت ولئن أتابكم فضل من ربكم من الله ليقولن كأن لم تكن من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة يا ليتني وإن منكم لمن ليبطئن يا يا رفا فإن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني إيه؟ يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فولو سيتزود فتحة الله يتي ولا تنسوا الفضل ولا تنسوا الفضل بينكم إيه, إيه، إن الله a sami'un basir lima ta banu da basir wala tansaw al to dauka wata qul innal fadla bi yadillahi yuti innal fadla bi yadillahi wallahu wasi'un alim to wani duk lokaci kuma sai ta zo sai ta zo da ainihin wato ainihin wato kisira Allah yake fan qalabu bi ni'mati min Allah qalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su wattaba'u wattaba'u riqwan Allah to akwai saura Allahu fadlil to ita wannan ayar da ake rikici a ta ita ita ce wacce ta zo ita ma da kifira ta zo qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu to tambaya nan guri shine tsoho ya ce fadlullahi haihuwar annabi wannan ruya an tsoho ko daga naka ruwaito ba to magabata magabata su da me suka fasara akwai sai littafai da su yau sarkin malamai shi yasa nake son ka kasance a kusa kun ga wannan littafin shi ne ake cewa jami'ul bayan wanda ya rubuta shi wato shi ne al'imam ibn jarir tsabari shi wanda ya rubuta wannan littafin yau wato ya mutu ne a shekara ta ɗari uku da goma bayan hijira ɗari nawa uku da goma yanzu na shekara ta nawa dubu ɗaya da ɗari nawa da ɗari hudu da nawa to malamin da ya rubuta lissafin yau ya kai shekara dubu ɗaya da wasu da burbuɗi da barin duniya shi wannan karni na sunan mai hula shi ba da shi ya kai ba e, shi tun can karni karnin farko tun a lokacin ya rubuta lissafin. malaman tafsirin duniya sun ittifaki duk wani tafsiri da ka gani a duniya wannan tafsirin ne ya haife shi wannan tafsirin shine asali tafsiri na ainihin wato wanda aka rubuta shi a tafsiri bil ma'asu tafsiri na farko a duniya a bayan ƙasa duk wani tafsiri da ka gani a duniya to ko ɗa ne ko jika ko tattaɓa kunne na shi wannan tafsiri tsoho tafsirin ya girme ka kun san dalilin da ya sa na faɗi haka an ce muna yi wa da rashin kunya so sun yi wa wasu dattawan ne shi yasa na ce tafsirin ya girme shi idan ka duba wannan littafi ka duba a mujalladi na bakwai volume 7 a cikin littafin ibn jarir tabari a wannan aya ta qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un ya kawo fassara da magabata tun daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zuwa tabi'ai fassarori da suka yi wa wannan aya wallahi ko ƙwara ɗaya a cikin su babu wanda ya fassara bi fadlillahi yace haihuwar annabi kar ku ce da kana faɗa ku je na karanta ku kai haddathani ali ibn al-hasan al-azdi qala حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن عطية عن أبي سعيد الخدري في قوله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا قال بفضل الله القرآن وبر... وبرحمته أن جعلكم من أهل يوانا ما يبقى فترة موش زوا قبا حدثني يحيى ابن طلحة اليربوئي قال حدثنا فضيل عن منصور عن هلال ابن يسار قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا قال بالإسلام الذي هداكم وبالقرآن الذي علمكم حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا ابن يمان قال حدثنا سفيان عن منصور عن هلال ابن يسار قل بفضل الله وبرحمته قال بالإسلام وبالقرآن فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون من الذهب والفضة حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن هلال في قولي قل بفضل الله وبرحمته قال فضل الله الإسلام ورحمته القرآن كاي اوه انت مولود النبي اوه كاشي جداد حدثني علي بن سهر قال حدثنا زيد قال حدثنا سفيان عن منصور عن هلال في قولي قل بفضل الله وبرحمته قال الإسلام والقرآن حدثنا محمد ابن عبد الأعلى قال حدثنا محمد ابن ثور عن معمر عن الحسن قل بفضل الله وبرحمته قال فضل الله الإسلام ورحمته القرآن حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني حجاج عن ابن جريج قال قال ابن عباس رضي الله عنه قوله هو خير مما يجمعون قال الأموال وغيرها أو من الأموال وغيرها حدثنا علي بن داود قال حدثني أبو صالح قال حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس كسورة ركوجة ابن عبد الله بن عباس يفدا جتي كايد عبد الله بن عباس يأتيك كراتو قل بفضل الله وبرحمته يقول فضله الإسلام ورحمته القرآن حدثني محمد بن سعد قال حدثني أبي قال حدثني أمي قال حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قال بفضل الله القرآن وبرحمته حين جعلكم من أهل القرآن ina ita karantuwa za su yawa ba je ka karanta sauran a ko mana wani a cikin ƙara samun ko guda ɗaya hakan aljami'u ne hakamil qur'an kun san wanda ya rubuta litani malaman tafsiri duka sun yadda sun yi ittifaki babu wani tafsiri da aka wallafa wanda ya warware alqur'ani mai girma ta wajen bayyana ka'idoji na shari'a hukunce hukunce na fikhu kamar aljami li hakamin qur'an su da ba tafsirin ma kowa akwai specialization ne ba professional ne wani ki professional ne a wajen luga idan luga kake so ka koya dauko tafsirin saka karanta kamar tafsirin nan zama kai duk duniya sun da cewa professional ne a wajen ne a wajen luga in kana so ka ga nahawu da balaga da sarf wato ka ga adabi irin na alqur'ani mai girma da ɗanɗano da zauki irin na alqur'ani mai girma larabcin ba wai aqidar ba larabcin to shi sai ka dauko shi ka karanta to shi kuma wannan wato inda wato ya ainihin wato ainihin jagoranci sauran tafsirai da ake da su kenan bari mu ji me ya fassara mana wannan ayar shi ma قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون bari mu ba su adireshi saboda kasu rudar da jahilai a mujalladi na hudu volume 4 shafi na dubu biyu da ɗari hudu da saba'in da takwas ga abin da yake faɗa qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi qala abu sa'id al-khudri wa ibn abbas radiyallahu anhuma fadlullahi al-qur'an wa rahmatuhu al-islam wa anhuma aidan fadlullahi al-qur'an wa rahmatuhu an ja'alakum min ahli wa an al-hasan wa al wa mujahid wa qatada fadlullahi al-imanu wa rahmatuhu al-qur'an kai tafsirin ibnu kasir lokaci akwai abubuwa da yawa so yaushe aka zo aka fasara fadlullahi haihuwar annabi falyafrahu ayi maulidi a nan bauchi ba fara wannan fasara shi Allah ayoyin alkurani mai girma akwai bautawiya ciki ba bautawiya ciki to ya aka yi sabuwar samfurin fassara ta alkurani mai girma fassara ciwa-ciwa fassara wuru-wuru fassara 419 fassara sama da faɗi fassara kafa ƙasa da faɗi fassara babakere alhandamazai ya aka yi zama daga bautu take fitowa yaya aka haka kun san wani abu ko haushi ina ma a ce malamin malamin tafsiri ne mutumin da kowace ya gagara rubutawa da larabci waki ne zai fasara mana alkur'ani mu ba fasara sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mu ba fasara magabata wasiƙa wannan da larabci zai iya rubutawa in ya ce ƙarya nake ya kira taro ya yi jawabi da larabci na minti goma sha biyar bai turo wasali da karfin tsiya daga sama ya fado ƙasa ba ya tara jama'a yi wannan idan aka yi wannan ku tura ya hizba su kamo ni jawabi na minti goma sha biyar mun ba shi notice na wata uku ya zauna ya haddace ya kira taro ya jawabi na minti goma sha biyar da larabci larabci mu ji shi garariya garau original to ya ce wannan shi ne zai zai fasara mana alkur'ani a samu ayoyi a tarihi ta musu lissafi ku saurara ku dalili na biyu cikin dalilai na ilimi da ake karatowa wayan da ake kara maulidi da su shine hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa Sallam na'am hadisi na ingantacce hadisin Jabir dan Abdullah Allah ya kara masa yadda hadisin yana nan cikin sahihu Muslim injiniyoyi na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi sallam sun tabbatar da ingancinsa to amma sai aka fake da guzuma wani hadisi ne wannan shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sanna sunnatan hasanatan man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu la yunqasu min ujurihim shay'a wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha ba'dahu la yunqasu min awjarihim shay manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya sunantar da wata sunna a cikin musulunci mai kyau to shi yana da ladar wannan sunna sannan yana da ladar waɗanda suka yi aiki da wannan sunna bayan shi har zuwa ranar tashin alkiyama ba tare da an rage ladarsu yayin da za a bashi ba a ga ladaci kuma ga kamisho ta ladar waɗanda suka yi aiki da ita wanda ya tunanta sunna mummuna mara kyau a cikin musulunci to zunubinta yana kai shi kuma zunubinta yana ainihin wato zunubin waɗanda suka yi aiki da ita bayansa yana kai shi zai samu kwatankwacin zunubinsu in zunubi goma goma aka raba musu in su miliyan ne to shi bayan nashi zunubi goma za a kara masa zunubi miliyan goma kwatan kwatin waɗanda waɗancan suka samu sai sai to gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya sunnantar da sunna mai kyau yo ai maulidi ai sunna ce mai kyau aka sunnantar da ita wato ya yadda annabi bai yi ba tunda annabi bai yi ba bai yi wa zai ce annabi yayi ya yadda sai Abubakar bai yi ba ya yadda sayyidina Umar bai yi ba ya yadda Usman bai yi ba ya yadda Aliyu bai yi ba ya yadda Abdurrahman ibn Auf bai yi ba ya yadda Talha ibn Ubaidillah bai yi ba ya yadda Sa'd ibn Abi Waqqas bai yi ba ya yadda Mus'ab ibn Umair bai yi ba ya yadda Khalid ibn Walid Saifullah al-Maslul duk wayannan ya yadda basu taba yi ba sai yace to amma annabi ya bada kofa a sunnantar da sunna mai kyau to su kuma maulidi sunna ce mai kyau aka sunnatar da ita ta ji wata fasara cewa cewa har yanzu wajen tsoho da Allah tsoho wannan fasara taka a wayanda suka gabata wa ya taba yi hadisin wannan fasara sahabban annabi wa ya taba fasar hadisin haka ai wa ya taba fasar hadisin haka ku saurara ku mu ahlus sunna mun ce fasaran hadisin man sanna sunnatan hasana wanda ya rayar da wata sunna mai kyau sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma al'umma sun bata ba sa aiki da ita kai kuma ka zo ka rayar da ita kamar yadda sunnar walima da ta mutu a Najeriya izala ta zo ta rayar da wannan sunnar ko ba ka ba sunnar yin sallah a farkon lokaci ta mutu a Najeriya izala ta zo ta rayar da wannan sunnar sunnar lullubi ta mutu a Najeriya izala ta zo ta rayar da wannan sunnar kai sunnar itikafi sai dai ka ganshi a cikin littafi ta mutu murus izala ta zo ta rayar da wannan sunnar muka ce abinda ake nufi sunnar kai da gemu ta mutu murus izala ta zo ta rayar da ita ko ba haka ba sunnar da gaggen wando ta mutu murus izala ta zo ta rayar da ita to muka ce shine abinda ake nufi da man sannar sunnatar hasana ba wai ka kirkiro wani abu kai da kwakwalwarka wanda shi annabi bai ga abu mai kyau bane Sai yau ka ce ka hango abin da annabi bai gani ba ka gano abin mai kyau ne muka ce wannan baki ake cewa sunnatul hasana ba sai suka ce a ba haka fasara take ba mu mun ce ga fasarar su sun ce ga fasarar su so tambaya a gare su me kuka dogara da su kuka yi wannan fasara mu ga abubuwan da muka dogara da su ɗauko hadisi wanda ibnu majah ya ruwaito sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ahaya sunnatan min sunan wanda ya rayar da sunna daga cikin sunnoni na sunnar da da akwai ta ta mutu sai ya zo sai ya rayar da ita bayan mutane sun bata ba sa aiki da ita sai ya zo ya rayar da ita sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana da ladar wannan sunna da ya rayar sannan yana da ranar wa'anda suka yi ladar wa'anda suka yi aiki da ita har zuwa ranar tashi alkiyama wannan hadisin na ibnu majah ya goyi bayan bakara mu ko bai goya ba sai yake na biyu hadari cewa man sanna sunnatan ko cewa man da abid'ata man sanna sunnata su ne suka yi ibtada'u bid'atan me yasa na ce man sanna sunnatan me ake cewa sunna me ake cewa sunna man sanna sunnata me ake cewa sunna kamin mu gane fassara su ce daidai ko ta mu ce daidai su suka ce ka kirkiro wani abu mai kyau da kaga ya dace to ai ka kirkiro wani abu mai kyau da kaga ya dace ba sunansa sunna ba man sanna ka me sunna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku aikata ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata aikace ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi a gaban sa ya shiru wayannan su yake cewa sunna ko ba shi yake cewa sunna ba tambaya a nan gurin tunda kun ce maulidi ya shigo cikin man sanna sunnatan maulidi annabi ne ya ce ya ayyuhal na amanu ta maulidi ku je ku maulidi akwai hadisi kenan bai zama sunna kauliya ba annabi yayi maulidi kenan bai zama sunna fi'liya ba sahabbai sun yi taron maulidi suka cika hanya a gari suka tattara hanya dan ataba ya samu matsala mai kai matar shi asibiti aka hada shi da gosino aka kawo jama'a matsala aka takura jama'a aka cutar da su annabi ya yi wannan har da kisan kai annabi ya ɗauko badujala yanzu da ake zuwa coci ana karɓo hayar badujala a ranar maulidi annabi ya zo da badujala ya ce to a zo a haɗu a yi maulidi yau ranar maulidi a ɗan kaɗa a wata ya o su sai na su yanzu yanzu jarin ya yi ƙarfi ba a karɓo haya ya suke yi da kansu an haɗu da jarin bala'i annabi ya yi bai yi ba kenan bai zama sunna fi'iliya ba na'am a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiru kenan bai zama sunna ta kaririya ba to annabi ya ce man sanna sunnatan sai kuma ta ka bata zama sunna ba kuma sai kace wai ita ce sanna sunnata dalili na uku menene ya faru annabi ya faɗi hadisi wani ne ya kirkiro bid'a wani abu da yake ganin mai kyau ne ya aikata wannan ne dalilin da ya sa annabi ya faɗi maganar ko kuma wani ne ya koyi da sunnan annabi ya wa annabi sunnan annabi biyayya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi hadisi a hadisin Jabir dan Abdullah yace manzon Allah sallallahu qabala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa hasana bi sadaqa fa abqa an-nas fa abqa an-nas hatta bada fi wajhi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-ghadab Jabir dan Abdullah yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana kudu ba hadisin yana cikin sahih Muslim ya kwadaitar da mutane ai sadaka waye ya kwadaitar annabi ya kwadaitar da yin ne sadaka yace a kawo sadaka fa abda anna sai mutane suka jishiri ba su kawo da wuri ba hatta ba za su yi wajen rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sallam gabab har sai da aka ga alamar fushi ta bayyana a fuskar annabi ana ganin wannan sai wani mutum ya tashi da sauri sai ya tafi gida sai ya ɗauko wata surra cike da zinari da azurfa da dirhamomi sai ya kawo ya ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga sadakar na kawo da mutane da suka ga ya kawo sai wannan ya je ya kawo sai kamin ai haka sai ga sadaka an tara ta sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da da aka ga alamun fushi a fuskarsa yanzu ga sahabbai sun dabbaka sunna sun mata biyayya sai aka ga murmushi da fara a fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya mike yace man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu la yunqasu min ujurihim shay'a wannan mutumin bid'a ya kawo ko kuma sunna ce ya rayar wacce aka bata bai aiki da ita ba wani tsoho to kai fasara ka kai ina ka samu ta ku saurara ku saurara na ce muku an fage da guzuma maulidi wa aka ce ake yi wa saboda me murna da haihuwar shi ya zo wa duniya da alheri ana son shi ana ƙaunar shi shi sa sai aka yi me sai aka yi maulidinsa saboda ya zo wa duniya da alherin da babu wanda ya zo masa ya zo wa duniya da ita wannan gaskiya ne akwai wanda ya zo wa duniya da alherin da annabi ya zo da shi kenan yanzu ma'aunin da ake gane ka tantance a maka maulidi ko baka tantanta ba shine girman alherin da ka zo da shi to idan haka ne ya kamata a bi abin one step after another idan aka yi wa annabi dan shi ya zo da alheri mafi girma to wa ya kamata a yi wa bayan shi sai a gawa yake biye da shi ko ba ka ba sai a mashi in an gama da wannan sai a gawa ke biye da shi sai ta gangarowa ko ba haka ba a iso kan mana hamza shi ma ga yana a in gaskiya ake so tun da an ce quality quality da aka duba aka yi wa annabi maulidi shine alherin da ya zo wa duniya da to inda za ku gane shegantaka dama ƙarya ake ba annabin ake so a yi wa maulidin ba idan aka zo aka ce wa za a yi wa ne maulidi abin ba zai kama hankalin 'yan Najeriya ba ba zai kama hankalin musulmai ba haka ne ko ba haka bane saboda shehu ba sunan shi a qur'ani ba an ladu ba ba illa aka samu shi to tun da babu shi idan aka zo aka ce za a masa jama'a ba za su amince ba sai aka ce to bari a fake da kaunar annabi a ce annabi aka yi wa kun ga idan aka fake aka ce an yi wa annabi abin zai kama hankalin mutane su ce annabi aka yi wa ko ba haka ba to daga nan sai a samu dawowa a yi wa a fake da guzuma a harbi kankana yo da a ce alheri ake dubawa da matsayinka a musulunci da alherin da ka zo wa duniyar shi da idan aka gama maulidin annabi nawa ya kamata a yi na sai na abubakar ana mashi in an gama na abubakar sai nawa in an gama na umar sai nawa in an gama na usman sai nawa in an gama na aliyu fa sai a shiga sauran al'ashirar al'ubashar runa bin janna sai a shiga su abdurrahman bin awu su sa'ad ibn abi waqas idan aka kammala da su sai a je zuwa ga waɗanda suke da abin ridwan a shiga cikin wayanda suka yakin badar a shiga cikin wayanda suka yakin uhudu a shiga cikin sauran sahabbai har zuwa wayanda suna kanana suka ga annabi a kudu bai ta ban kwana sai a shigo tabi'ai a shigo tabi'u tabi'ina kuma bai kamata ai ba kenan a gangarwa wa imma al arba al mustahidi ayi wasu imamu malik da imamu na shafi'i da abu hanifa da ahmad bin hanbal sai a gangara zuwa ɗaliban su ahmad bin hanbal din ai wasu imamu al bukhari da su imamu muslim da sauransu to amma da yake ƙarya ne annabi fakewa kai da shi asalin abin dama ba shi ake so a yi wa ba an ce ce to mu na annabi ana gaba na annabi shi a tura sayyidina abubakar a tura umar a tura usman a tura aliyu a tura abdurrahman bin auf a tura sa'ad bin abi waqas a tura aisha radiyallahu anha a banka da khadija a banka da zainab bint kuzaima a banka da zainab bint jahsh a banka da safiya a banka da a banka da a banka da a banka kawai sai a daga tsalle sai a ce sai na tijjani radiyallahu anhu dama nan ake so a zo an mace rai da guzuma aka harbi karsada da ke hutun shehu rari radiyallahu anhu sai a ce to kuma sai kuru kuru shi ke da sai wannan da suke ban na fasa sa ko ina wannan da yace da kagar shi kawai shi ke na ka zama da aljanna eh wannan mai kuru kuru ai kuna kada ka ban mana hoton shi wata ba ta zo ta ga an mummanna poster ta ko ina ta duba ta gaishe yana zara ido to ita ta san yan siyasa ne ake mana poster sai ta waya tana kallon sauran matan ta ke tare da ita take to shi kuma wannan mai kurukuru idanun ko dan takarar ne. gane dama ba annabi ake so ayiwa ba ku saura suna ce muku suna son annabi a baki wallahi ƙarya suke wallahi a wajensu waliyansu da ke hunansu sun fi annabi daraja a za ku za ku ji tabbas yau na ce muku na zo da coci mai bakin tabbas za ku ji tabbas yau da waliyansu da annabi wa suka fi mutuntawa suka fi girmamawa daga nan za a gane sun fake da annabin ne saboda ku kun yarda da annabi amma inda suka nufa da ba wani durmuƙel da ake muku hakan nan wata ƴar durmuƙel ake ku saurara